إذا شربتها زال عقلي ونسيت مهمتي التي التي من أجلها جئت إلى هنا يعني إن بكثر أبن دزيك آرى حبك هنكليناني ba abin da zai gusar da hankali ba kar ku sake sai suka kawo masa yarinya kyakkyawa abinda bahaushe ke cewa allurar tsakan ɗaki mai rabo ka ɗauka son wanda ya samu kin da ya kalle ta ce na'am innaha lamina alqalbi wal aini bi makan lalle ido ba zai ganta kau da kai ba sai ce lakinnani idza ishtagaltu biha zalamtu muhimmati wa idza ishtagaltu bi muhimmati anha zalamtuha وأنا جئت لمهمتي هي أهم منها لا حاجة لي فيها daga nan suka ce na'am innal amira zu himma innal amira innal qa'ida zu himma ka kwatanta da shugabancin yau da shugabancin wancanan ka zamunna abin kamantawa ne ka zalunci ma ka kaji ya ce alam tara anna saifa yankusu qadruhu idza qila inna as-sayfa amba min al-asa wai ai ka zalunci takobi idan ka ce da takobi da sanda wannan yafi kaifi babu basis for comparison babu asas lil muqarana saboda haka haka wannan bayan Allah suka rayu suka tafi yadda wato khilafa to muna so a ƙara sani cewa andalus ta rayu shekaru 300 cikin 800 ɗin farko 300 zuwa 400 tonan ne aka shimfiɗa ilimi aka shimfiɗa da'awa aka shimfiɗa karantarwa aka shimfiɗa haɗin kai aka shimfiɗa duk faɗafa gaskiyar magana wani yanki mai girma na faɗafar yammacin duniya daga andalus ne ka ɗauki misali ilimin ɗin ibn sina ya kwankwada daga wannan ilimin tunda dan wannan yankin ne tare da ibn sina yana da inhiraf bal yana da ma maganganu da malamai suka kafirta shi wasu na cewa ya tuba daga baya Allahu a'lam ibn sina akwai malami da a jami'a ke gaya min yau idan ka je faransa idan ka je Kulli tuttub na ɗaya daga cikin jami'o'insu faculty of medicine inda ke karatun likitanci za ka iske mutum mutumi na ibn sina wanda suka samu masa suna avicenna in ka samu kwalinka na digiri ne mbbs to sai ka zo ka sara ma wannan gunkin nashi ka ce ina godiya gare ka ana ashkuruka li annaka anta abu abdul bil ma'asir kai ne baban ilimin likitanci irin nan zamani a shahid muhim kaga da kasan musulmi ne ko da koya yake ne ga asalinsa haka irin su abai ibn rusul haka irin su ibn bajja da sauransu hatta ka'idar geometry a ilimin lissafi na jabir ibn hayyan ne daga andalus yake da aka kaso mai tsoka nasibul asad da laraba ke faɗi a yau lion share nasibul asad rabon zaki mai tsoka na wayewan turai ta fuskar falsafar tarihi daga andalus ne kai lokacin karatu na masters a tarihi a jami'a ibn khaldun dan ina ne dan wannan yankin ne idan ka ɗauko muƙaddima na ibn khaldun shi ya samar da harsashin nazariyan tarihi da ilimin sociology da ake kafafa da shi a yau cikin masadar da na je na duba saboda rubuta bincike kan ibn khaldun sai da na tada wani ke cewa fitaccen masanin tarihi da nazariyar tarihi da kimiyyar siyasa da ba samu irinsa ba a wannan duniya a wannan yanki har yau daga yankin musulmi ne to ya aka yi haka kaga ya tunatar da kai maganar wancan malamin استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه saboda haka cikin wannan shekarun ne aka yi malamai daga baya to sai suka haɓaka wato suka canza tsarin wulat karɓa karɓa karɓa gida gida sai aka ce to abin da ya fi kamata a samu khilafa guda ɗaya sai aka samu khalifanci da haka ne aka ce daular banu umayya ta sake tofowa a kashi na biyu a yanin andalus in kana karanta tarihi akwai daular banu umayya da ta rayu a ina a ainihin damascus shekara fiye da 81 aka yi musu juyin mulki banu abbas suka karkashe su abdurrahman dakhil cikin wanda suka tsira kenan na haka ake kiran sakar al'arab suka asasa daula ta biyu to wannan daula ta biyu sai ya ƙara ƙarfafa harkokin karantarwa da ilmantarwa amma ina da manyan suka tafi fakhalafa min ba'dihim khalfun أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات sai yan baya suka taho suka taho suka taho shi kuma sabo yana da shi'umanci sabo daga cikin masifar sabo yana raunar zuciya ai eh wallah yadda ka san kwayar cutar aids ke rugu-rugu da duk wani soja da ke yakar cuta a jiki to haka sabo ke ma zuciya na farko yake raunar zuciya muƙamar da zuciya take da shi ta tunkari shaidan sabo na kawai na muƙamar. ibn al-qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafinsa mai suna adda'u dawa wato aljawabu shafi liman sa'ala an dawa shafi wanda a takaice ake kira adda'u dawa yake cewa misali a tsakanin ido da zuciya akwai wata taga da ibil zai dasa ta me tsinkaya ga mutum ya iza masa wutar misali fa kallo kallo na sha'awa in sha'awa ta horo to sai abin ya in yi karfi sai tashi daga kallo zuwa ko mataki na gaba sai ta daga nan sai aikata alfasha misali ɗaya kowane bako me yasa Allah ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna Allah khabir bima yasna'u me yasa faɗa haka saboda ɗaukar mataki da barin hana zina saboda tasirin sabo da ya zo kan mata sai ce kasu bayyana ado sai ga mutum goma sha biyu ku karanta mana وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا كجرقة لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخوانتهن أنجانيكو ولا يضربن ولا, ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو مي أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لكم تفلحون إذا كان نساء في متهنين وني kan su bayyana adalci saboda me misali ɗaya ne kawai na toshe ƙofar wato sabo saboda girman sabo misalin zina misalin giya misalin caca misalin kisan kai da sauransu to sai sabo ya biyo bayan waɗancan shugabannin suka shagala suka bar Allah to fa daga nan al'amurra suka fara wata lalacewa ɗaya daga cikin malamai na cewa bayan lokacin tawa'if ya tafi lokacin wulat sai lokacin tawa'if eh, lokacin khilafa bayan wannan lokaci ya gushe to wallahi sai suka kacaccale abin da ya faru kuwa farkon abin da ya janyo musu masifa sai suka fara wasa da neman ilimi shugaba da ada shi ke jan sallah ya yi limanci shi ke ɗaura aure sai watsi da hakan neman ilimi saboda dala ta zauna allah ya yi ƙasa arziki ga gonaki ga wato ainihin wato gandun jiji mai albarka ga ƙoramu ga 'ya'yan ice ga dabbobi masu ban sha'awa sai suka fara mallakan kwarkwarori hatsi da ta kai an sami ɗaya daga cikin sarakuna ibn hud wazirinsa ya kashe shi saboda rigima da suka yi akan wata yarinya kyakkyawa budurwa amma kirista ce shi sarkin yana la hiyali ya ce la zarta hiyali wazirinsa ya haɗa baki da mutane suka kashe shi masifar ta kai su ga haka ma farkon abin da ya kawo haka wasa da neman ilimi sai aqida sai ta mutu a zuci aqida wanda sahabbai ke mutuwa a kanta aqidan nan wanda mutum ya yarda ya bar duniya a kanta do Allah ji ka karanta tarihin Ja'far ibn Abi Talib wa ma adraka ma Ja'far subhanallah lokacin da a shekara ta takwas aka fita yaƙi yaƙin da ake kira ghazwatul umara aka ga a wannan yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura kwamandoji guda nawa ne guda uku ya ce kwamanda na farko zai rubu na haritha ibn sharahil alkalabi baban usama dan zai mijin ummu aiman albarkatul habashiyya yace in kutula zaidun fa ja'far in an kashe ja'far abdullahi bin rawaha shekara ta takwas bayan hijira aka yi kuma adadin su nawa ne dubu talatin ne rumawa nawa ne dubu ɗari uku a wasu masadi na tarihi wallahi wannan bai firgita su ba manzon Allah ya ba ya ban kwana da su ya yi masahabai hannunka mai sanda kamar ba ma za su dawo ba Allahu akbar aka ce ibn rawaha bai fita ba sai da ya tsaya ya saurari hutubar manzon Allah ta karshe ka annahu yuwaddi'ur rasul alaihi salatu wassalam madina ta fita ta musu kwana ana kuka da suka je fagen bawo ne faru nuna mana sai da waɗannan muluku tawa'if bayan lokacin umara ko kuma wulat aka zo khilafa sai a tawa'if sai suka fara samun rauni ilimi ya ja da baya sai aqida ta yi rauni makasudin shigo da wancan kisa saboda mun ambaci aqida to ka kalli abin da magabata suka yi aka fara yaƙi aka kashe zait ya samu shahada wa ya ɗauki tuta jafar bisa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki tuta ya san ba su da yawa ya san an kashe zai ya san adadin kafiran amma bai dame shi ba ya ɗauki tutan manzon Allah yana rera waƙar mai shiga aljanna yana ya habba zal jannata waqti rabaha tayyibatan wa baridan sharabaha farrumu rumun qaddana ha alayya in ma daituha ha suka sare masa hannu hannunsa na rike da tutan manzan Allah aka sare hannun ku duba zai ji da raɗaɗin sare hannu ne ko zai ji da kula da tutar annabi kar ta faɗi ƙarni sai ga bai damu da hannun ba hannu Allah ne ya yi ka hal'anti illa isba'in da miti wa fi sabillahi ma laqit kamar da manzan Allah faɗa sallallahu alaihi sai ga ba zai iya bari tutar manzan Allah ta taba ƙasa ba sai manta da hannun shi sai ɗauki tutar da mago da Allah ina so ku saurara wannan wada'i ku saurara ku saurara ga jini na zuba tun na yanke hannu ga shi ya faɗi a ƙar ina wuri wa Allah hannuna duk babu wannan saboda ƙarfin aƙida baga alal alab wannan fa muka rasa yau wurin ga itibar da kyau da suka rasa wannan a zango na uku na sarakunan andalus fa waqa'a ma waqa'a to kai kai ma ka kalli kanka da kanka ni ma an kalli kaina kai ma ki duba da kyau wai me ke faruwa ne kewaye da mu anya mu ne da karun da manzon Allah ke bukata sallallahu alaihi wa sallam la aqulu la wa la yaqulu na'am ana fi khawfin أنا بين الخوف والرجاء نسأل الله السلامة والعافية jafar sai ya ɗauki ainihin tuta da hannun hagu suka sake sake sa hannun hagu ya zai hannun dama quti'at wal yadul yusra kadhalika madha quti'at tayyib duk da haka yace ba zai bar tutar annabi ta faɗi karba sai rungume da jikinsa sai suka sare shi gida biyu amma ba yasna ma ba yasna fastushhida ja'farun لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ومن لم يمت بالسيف مات بغيره ولكن موت السيف أعلى وأشرف نرجو البقاء بدار لا بقاء لها وهل سمعت بذل غير منتقل muna bukata مرايم rayu mu دباب a أتكي كاتب أغنين إنوا دباتا تشروا ka taba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi masahabai bishara Allah ya musanya ma ja'afar fuka-fukai guda biyu yana tashi a aljanna maridin hannunsa guda biyu da ya rasa da haka ake kiransa ja'afar at-tayyar ja'afar janahain har ibnu umar idan ya ga 'ya'yansa yakan ce yabna yabna dhul janahain ya kai dan mai fuka-fuki guda biyu ja'afar kenan me kawo wannan aqida da bata mutu ba tana da ranta ya dai sallama jikinsa ibn rawaha ya dauki tuta to waccan aqidar ta mutu suka manci abin da ya kawo su andalus har ibn hud kamar da na gaya muku akan yarinya fatat nasraniya salibiyya kafira ahira mushrika aka samu khutta aka kashe shi kan haka aqida in ta mutu fa haddith wala haraja alayka li wafatil umma ka faɗa karka damu jama'a ta mutu Uthman ibn Maz'un iqra at-tarikh alayhi rahmatullah radiyallahu ta'ala ai kaga lokacin da tawaga farko da ta je Habasha suka da wannan wannan kisa na cikin Bukhari da sauran littattafai na sunna da ya dawo Makka an gaya musu kafar maka ai shi kenan sun riga sun sallama su musulunta ashe ba haka bane wata tawaga da suka yi hijira zuwa gun yani najashi jashi na farko sai suka dawo cikin waɗanda suka dawo akwai Uthman ibn Maf'ul radiyallahu ta'ala an da ya dawo makka sai suka ga ai azabar ma tana cikin ganiyar karfinta sai ibn abubakarin Allah ƙara masa yadda ya shiga cikin yarjejeniya ta wani kafiri da ya masa tallansa ibn daghina ko ibn daghunna sai shi Usman bin Mad'un radiyallahu ta'ala anhu wa ya shiga cikin yarjejeniyar al-Walid ibn al-Mughira walid tallata masa to amma Usman bin Mad'un saboda karfin aqida a zuci in ya fito zai je masallaci sai ga sauran yan uwansa sahabbai yu'azzabun yusharradun وتنتهك حرماتهم إرس بلال إرس صاحب الرومي الله أكبر ضعفاء مستضعفون سيتي أي مؤمن أنا ni wani irin mumini ne wai in shiga cikin amana kariyar kafiri wa ikhwati yu'adhabun kalla lam yakuna hada yace wallahi bana so sai ya je gidan alwalida ce kaga na cire wannan jijin ba bukata sai ce haka za ka ce ce kwarai da gaske ce to shi tun da ka ce ka cire baka bukata zo mu je cikin ka'aba a gaban ƙorin shawa ka fada kowa ya ce ya ce musu nan talik mu tafi usman bin Mad'un radiyallahu ta'ala an ya gaya ma Quraysh ya ma'ashar Quraysh إن الوليد بن المغيرة قد وفى بذمته لقد وجدته رجلا وفيا كريما كن بأدل مؤمني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدله أيدله أقرب للتقوى تارد كافرين يا فدي gaskiyar ina eh, same shi ya cika alkawarinsa mutum ne mai cika alkawari amma ina sanar da ku na cire wannan kariyar bana bukata kariyar Allah ta ishe ni sai koma ya zauna a cikin ka'aba ana cikin wannan yanayi ne sai labidu ibn rabi'a sai fara yi waka a cikin ka'aba san gwanayen shi'ir ne gwanayen hazaka ne ya fara cewa ala kulli shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu an gane yana faɗin wannan magana sai Uthman ibn Mab'un ya ce la magana ka ta farko gaskiya ce amma ta biyun ƙarya ne ala kullu shay'in ma khala Allah batilu hadha haqq ku sani koma menene in ba Allah bane boshori ne gaskiya ne amma cewa da kai wa kullu na'imin la mahala hadha batilun kadhib sai ce li annal jannata min an-na'im wa hiya la tuna ai kullu kace aljanna ni'ima ce ba ta gushewa wannan magana sai ta bata ma labidu rai lokacin bai musulunta ba sai ce muna zaune a makka yara kanana mu yi magana su wulakanta mu sai wani ba shi mai tunan rigiman da ba naka ba sai ce kyale shi yaro na cikin yara wawaye da suka bi wancan karkataccen suna nufin manzon Allah kenan qatalahum Allahu anna yufaku to sai Uthman sai ya bashi amsa wannan ba sai ya bashi amsa magana sai ta baci. fashari al'amur bai na homa a cikin ruwayar sai shi wancan kafirin da ya ɗaga hannu sai tas a idan usman bin mas'ud sai idan ya fashe sai alwali dubin wajen da ka gani ko inna ainaka inna ainaka hadhihi laghaniyatun amma asabaha fa khala'ta al-ittifaqiyya idanun kana zanen lafiya kana cikin kariya ga abin da ya faru to sai ku ji inda aqida ke harraka mutum sai ce ina tabbatar maka ina ainiya inna ainiya sahihata la muftaqiratun ila ma asaba ukhtaha wa dhalika fi fi haqqillah wallahi ina tabbatar maka ɗaya idon mai lafiya ina maraba da abin da zai faru ga mai lafiyan in dai dan kare wato addinin Allah ne ban damu ba dan dan Allah ne kuma ina fata Allah ya karba min haka ka ji fa aqidar da da wannan ne Allah ya ba su abin da ya ba su ku kallon abin da kyau kina son wai ki kitsan wancan baki da gashin kan wancan ji masu magana ko na'am ba mun ci mu zama mala'iku bane a'a fatashabbahuna in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu namathij na aqida karanta kuma tarihin ummu salama na na asma da sauransu misalai iri iri daga ƙarshe cikin misalin wato kare aƙida kalli lokacin yaƙin khaibar lokacin da sarkin khaibar ya fito ana kiransa marhabu yana cika baki yana barokoko yana qad alimat khaibaru anni marhabu shaki silahu batalul mujarrabu idal hurubu aqbalat talahabu kowa ya san ne marhab shugaban haibar an sanni jarumi ne an jarraba an gani sai salamatu ibn al-akwa Allah kara masa yadda sai fito sai ce kad alimat khaybaru anni aslam an gane anni amiru amiru ibn al-akwa yace kad alimat khaybaru anni amiru shaki silahi batalul mughamiru abinda yake ya bashi amsa shi haibar yana yin waka akan aqida ta kafirci wannan sahabi musulmi amir dan uwan salama ibn al aqwa ya san imma mutuwa ne ko rayuwa amma girman aqidar da darajarta ta fice tunanin za a mutu ko za a rayu ya fito rera wannan waka zai ja da baya ya shirya aka ce sai ainin ɗaya daga cikin kibiyoyinsa sai ya kafe a karo sai ya fada bayan kibiyar sai ta tsire shi abun nema ya samu kuna tsammanin mutuwan banza a'udhu billah a'udhu billah an ce al'azim ya ishi lil islam amma da'if ya ishi li nafsihi al-akal as-sayyara والثياب ila اخره to sai marhab ya sake fitowa wa huwa mudajjatun bisila ya rufe fuskarsa wato taba taba makamai malam ya sake rera wannan waka ta kafirci qad alimat khaybaru anni habu ila akhiri to nan musayid na ali sai fito sai ali ibn abdul ya fito yace anan ladhi sammatni ummi haidara kalai fi ghabatin karihi almanzara uwaffihim bisa'i kayla sandara ni ne wanda uwata ta kira haidar. zaki ga garbado da an ganka a roga a guje alamun suka ce ya halatta ka yi korare ka cika baki in gaban kafiri don kai ba na rauni bane amma yau sai ka iska shugabanni sun kai musumbaro baro ma abota kwaɗayi a je ana kaskantar da kai gaban masu mulki allahu akbar allah allah fil umma da ya zara takobi sai da ya kace-kace da kan wannan kafirin sai ga kan shi a ƙarfi me nake so in ce aqida da ta mutu a waccan zuciyar shi ne digon ɗanban ƙasƙancin da ya faru andalus to tambayi kanka mecece alaƙar ka da aƙidan nan yau ya take ƙaruwa take ko raguwa take kana da mizani a hannunka ina da mizani ne ma musulunci ya shiga andalus kamar da na faɗa a wancan shekaru zango uku zango na farko umara a wulat na biyu khulafa na uku maliku to maliku sun fara ne a shekara ta ɗari hudu da ashirin malamai sun ce daidai wannan lokacin ne wannan raunin ya fara shigowa karancin ilimi raunin akida har a sheikh doktor nasir al'umar yana cewa awwalu sababin na kifu amamahu ta'af al'aqida raunin akida wal inhiraf an al manhaj wannan ya sa sai aka waye gari suka fara kulla kawance tsakaninsu da kiristoci wallah za ka iska ɗaya daga cikin maliku tawa'if ba shi da abokin sirri sai kirista hatta abincin gidansu sai kirista abin da ke faruwa ku lura da kyau don abin da muke cewa gani ga wani shan tsoron Allah mai Allah ya faɗa game da wato nuna soyayya kafirai يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين كركوا لك يهود ونصارى da nasara masoya wallah wanda الذين في قلوبهم مرضا يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء in kuka rike su ba ruwan Allah da ku domin ya ce falaisa minallahi fi shay'in wa shay'in nakira falaisa nafiya wan nakiratu fi siyaqin nafi inda albulagha تفيد ماذا تفيد العموم عموم النفي مطلق النفي تقديره فليس لكم من الله في أي شيء abin da ya shalle Allah da ku to akwai wannan alwala wal bara yi muni a yau yan kasuwa da yawa sai mutum ya ɗauko kirista shine babban jami'insa shi shine sakatarinsa kuɗin ka tun daga kwandala har zuwa miliyoyi nawa ya sani a kano aka ba mu labarin ma'aikaci a ainihin life camp a abuja babbar bare ne musulmi amma hatta mai gyara gadonsa kirista ne yaron ya kwance-kwance ya lafta masa bakasata dala miliyan uku Allah ya kara ko ko dai Allah ya sauke duk wanda ka faɗa ɗaya ne wallahi ya jama'a nan harkar admission a jami'a sai kai kuka arniya daga edo daga delta mai buɗaɗɗen kwauri kazama fasika mujirima sai ta samu karɓuwa a bata admission ga ɗan musulmi na bukata ya karanta medicine ya karanta kaza ya zo ya amfana da al'umma saboda jama'ar mu suna harka basu da manhaji ba su da manufa ba su da mai suke so su cimawa a rayuwa to wallahi daga cikin abin da ya fara kashe andalus bayan shekarun farko na kirki Fa khalafa suka zo daga shekara ta 420 gashi kuma Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamasakum an-nar kada ku gargada zuwa ga wanda suka yi zalunci to abin suka yi kenan abin suka yi kenan ga misali ɗaya daga cikin sarakunan andalus wanda suka zo daga baya shekara ta ɗaya da ashirin lokacin ahadul eh, mai ake cewa a tawa'if ana kiransa abu zaid abin da ya faru cikin wato yankin andalus akwai wani yanki na musulmi ana kiransa balnasiya to sai mutanen garin suka tada masa kayar baya saboda fasikanci da wala'in da ya miƙa ma kirista arna a wannan lokacin. suka yi niyan kawar da shi maimakon ya zauna a tattauna mai Allah ya ce annabi ya ce kawai sai ya kai ƙara gun wani sarki daga cikin sarakunan kirista ana kiransa hayyuni Allah zuwa kawo ɗauki ka taimake ni akan waɗannan miyagu musulmin ne wani yago asalinsa tushinsa tsatsonsa gidansa inda ya gangaro wai su ne miyagu kamar abin da zaka ji wasu daga cikin sarakunan kasar hausa a yau waɗanda sun san jama'a ta fara gane wato shirin da suke maluma akwai na kirki wallah ba za mu yi inkari ba a ci mutuncin musulmi a zidda jininsu in sun yi magana ce ko ta da hankali amma wanda ya kashe musulmi ya sa mace da ciki ta gudu har ta haihu bata shirya ba shi wannan ba mara kai to gani ga wani ya shi wani tsoron Allah a hirɗin abu zai ya yarjejeniya da wancan sarkin da sarkin ya fahimci ya matsu yana cikin damuwa shikenan sai shi kuma je ya zauna a cikin council da sauran hakimansa kiristoci ce tufin fara samun kansu mun fahimci mutanen nan kwarjinin da magabatan suke da shi ya fara tafiya za mu nuna musu za mu kaskantar da su abinda arnan plato ke gaya mana a yau ya ku musulmin najeriya na arewa musamman kakanninku sun ba mu tsako abin nan dusa za mu ba ku ainihin tsako inda suke faɗa kenan ka duba li'an al-kufra millatun wahida saura ka sai hayuni ce tuka ga zan taimake ka amma da sharaɗi ka yanki wani ɓangare na ƙasar musulmi ka bani in hada da masarautata Ka ce na yadda shiwa abu zai na biyu kuma dole za ka ci gaba da bani jizya jizya abu mamaki jizya wake ba da shi ita to sai aka samu kalbin na ba juyin yar masu a dalilin mai ranar akida a dalilin mai alwala bara lil kuffar karshe dai in gaji ce muku magana da suka ci gaba da lugwigwita shi sai abu zaidin ya zama kirista ƙarshe da shi kuma ake shiga cikin dakarun kirista ana kai makasashen musulmi hari masifarin aƙida kenan da jahilci da miƙa wala'i da bara'i ga kafirai ai tun da Allah ce wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in yace illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allah nafsa wayar ilallahi masir to kasa magana ta yi muni wannan misali na farko kenan na abin da ya faru na biyu sai wani mutum cikin muluku tsawad ana kiransa ibn al-ahmar to shi na shi ya fi muni ma domin gaskiyar magana a ƙarshe shi ne ma ya ɗauki masarautar garmaba gaba ɗaya ya miƙa ma kirista wanda wannan yi dalilin koran musulmi kwata-kwata daga andalus ana kiransa ibn al-ahmar shi kuma yana wakiltan wata masarauta ne ta abqawa'i wato sun kacaccalu ne kowa ya kafa duwaila sai da suka kai ɗai guda ashirin da bakwai ibn al-ahmar shi ma yanda abu zaidi ya yi wai sai kulla yarjejeniyar neman kariya daga wani sarki na kirista sarkin kishtala ta ku yarjejeniyar abinda da ke cewa cewa kai ibn al'amar ka koma ka ci gaba da mulki a garnata granada amma da sunana da sunan sarkin kirista shi daga wannan rana ya tashi daga kasancewa sarkin garnata ya koma sarki ne kamar hakimi yana wakiltar masarautar ina kishtala al-mamlaka ya kuma yadda na biyu ka kasance cikin ɗa'ata sai duk abin da na ce da kai ya yarda ya kuma ce da ibn al-ahmar ya fara biyan jiziya duk shekara duk shekara ya yadda ya kuma ce da shi duk lokacin da wani abu ya taso ina neman taimako akan na yaƙi makiyana ko kirista ne ko musulmi dole ka ban taimako ya ce ya yarda sannan kuma duk lokacin da na bukaci taimakon sojoji a kowane lokaci a ko ina ne dole ka bayar ya ce ya yarda kuma ka dinga halartar zama tattaunawa na kiristanci a majalisar kishtala a matsayin ɗaya daga cikin hakimai ce duk yarda to me rage kuma ƙarshe ibn al-ahmar shi ma ya ɗibi daga cikin garuruwan musulmi irin su jiyan jiyan jiyan mahaifar ibn malik mai alfiya ya ba sarkin kishtala ya ɗauki wani yanki da ake kira argon ya bashi da barakon da wani yanki da ake kira dal'atul jabir ya bashi kawai dan mai wai dan kiristoci sarakuna su dauka mai son zama lafiya ne mai kun son lafiya ne a yadda da komai da komai irin abin da kuke ji munafukan musulmi da munafukan yan boko da hargitsin sarakuna da yan malamai yan tabalukus yan bita zaizai suke faɗi a yi nigeria ce ai in haɗe ba ɗaya ne ai makoma ɗaya ne makoma ɗaya da wa da wanda ya ce Allah na daɗa wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لماذا يا رب أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لأن ما جانا كتمون الشيء بئس للظالمين بدلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا تبدأ إرن wannan substitution na to ba abin da ya faru kenan masomin hauka tsattar da yawo يا أمة محمد الحذر الحذر الحذر الحذر جني جواني ya fi wani tsoron Allah abin da ya faru kenan ya miƙa masa waɗannan garuruwa jiyan argon barkon kal'atul jabir har ma ibn khaldun yana cewa huwa alladhi qama بالتأييد والتأثير nasara inda ma hasar nasara إشبيلية lokacin da na kirista suka je suka mamaye ishbiliya shi tema daga cikin sarakunan annabi soci a lokacin sai ana kiransa alfonso na goma sha daya shi wannan alfonso shi ne je kai samame ya mamaye yankin da ake kira jabal tariq jabal tariq wani gindin dutse ne wanda tariq ibn ziyad na'am yayi sansani lokacin shigowarsa andalus a hanyarsa da zai shiga faransa har sai da kai pyrenees to sai sansani a gindin wani dutse to dutsen sai aka dinga kiransa da suna mai jabalu tariq jabalu tariq to wannan na bata masarakunan kafirai a lokacin sai alfonso ya kai ma wannan dan ƙauyen hari saboda sunan wannan dutsen kawai wanda sunan wannan ƙauye jabal farik shine turawa ke kira gibraltar in kana jin gibraltar a map gibraltar to nan kamar yadda suke kiran mozambique mozambique ai asalin mozambique musa ibn bik ne gwamna ne cikin gwamnonin musulmi musa bik da mutanen portugal suka zo suka kasa kiran sunan jahilci ya yadu aka kinsa da mutane sai suka sama kasar suna mozambik littablil kamar yadda suke kiran manila ta philippines ma'amanullah ai asali gwamna ma'amanullah yau dole musulunci amma yau philippines kashi saba'in cikin ɗari kirista ne bayan kuma yankin musulmi yankin zambowa ga li'anana ninna mun yi barci ya kuru ba'duna ba'da wa yasubbu ba'duna ba'da tamazzaqna wa tafarraqna mizaqan mizaqan firqan firqan kitla kitla yace ta'abar rimahu idha ijtama'ana takassura wa idan farda a hada wani tsoho ne yake so ya karanta da 'ya'yansa ilimi 'ya'yan guda goma ne aka ce sai ce kowa ya taho da ainihin wato kara awal ya zo da kara na biyu ya zo har zuwa goma ya ce ku tattara karan gaba daya aka ɗaure ya ce awal karya ya kasa kai ma karya ya kasa ya ce to ku kora ba su gaba kowa ya ɗauki tasa kara kowa ya karya sai kowa ya karya ya ce ya aka yi suka yi to ai baba ai a haɗe suke da haka ba su karyu ba in kuma kare ne da suka raba to shikenan karatun kenan dama ba aya ba hadisi ko misali shine ma'ana ta'abar rimahu idza ma'ana takassura masu idan suka haɗu to fa sun ki suka riyo amma wa idan faradna takassarat ahada ya jama'a wannan abin da ya faru kenan saboda haka suka dinga kasance hatta yankin zayir da yankin south africa an yankin da masarauta ce ta musulmi a da kasar malawi kafin dr kamuzu banda ya zama shugaba fiye da 65 cikin 100 musulmi ne amma kafin ya ƙara mulki sai da ya zartar wato adadin musulmi a dalilin evangelical processes a tansir kin da kwakwalin 'ya'yan musulmi ta hanyar makarantu makarantun nan da suka zama musifa da muke kwashe 'ya'yanmu aflabu akbadina muna kai mu kirista ya wa sayalamu na zalamu ayyamun qalbin yanqalibun arniya ta zo nan kinkiyar misali ta bude makaranta cinye ta a fili kaure a fili 80% na ɗalibai sai ka iske musulmi ne wace irin musiba ce wannan ne wai mai same mu ne wani irin wanke hannu a kanin shi din mana ne wala ta takunu kallazina sallafa ansahum anfusahum idan Allah ya mantar da kai kanka da kanka laysa hunaka musibatun adha wa a'zam wa absha wa ashna minha min an Allah nafsaka kida ce Allah ya mantar da kai kanka da kanka ko kake kake abcd na faɗowa saboda ilimin boko ka isa ka je ka buɗe makaranta su kawai yansu makarantar ka ka isa waye kai to wa man ladhi asabana jama'a Anan abuja makarantar esteem principal ke gaya min na sha faɗin wannan magana kirista ne suka buɗe makaranta, shugaban makarantar pasto ne assignment da ya bayar shi shine kowane yaro ya je ya rubuto god is my father god is my father wai shine assignment din allahu abi allahu abi qatalahum allah anna yufaku wai assignment din kenan wajibul manzil kuma yace kashi 80 cikin 100 ɗaliban ƴaƴan musulmi ne sai Allah ya kaddara wani uba da ya gani ce a ah, la taktub kai ka rubuta hada kufur Allahu abi kif hada ba Allah ya ce qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad ba kai ka rubuta to baba ai zai da ke ni ka rubuta ka ce God is my creator God is my creator Allahu khaliqi Allahu khaliqi Allahu akbar alwalad almiskin da ya rubuta ya kai ma pasto shugaban makaranta sai da ya kwalfa yaron da mari shi abin da cika rubuta kenan aha idza urifa sabab batala al-ajab idza urifa sabab batala al Ji inji masu magana Inda ya san sababin aiki to ba sai kai mamaki ba kuma ai shi yana da mission aiki yana da risala yana da sako kaga dan dan musulmi ya sha marin banza uban ya biya kuɗin banza kintsa yaro ya je makaranta da safe da uwa ke yi girki da duk ya tafi a banza kuma aƙida an sace ta wannan bai shi musiba ba in ma Allah zai jefa mana kishi mu gina wuri irin wannan mu kokarin gina asibiti me sai hana ba za mu farka ba duk mu kaurace makarantun arna mu yaƙe su economically kowane arne sai ya zo wallahi yana kuka amma mu ke ba da kofar me saba braid ai makamai yayi amfani ya kashe mu a Kaduna amma a yanzu ana ci gaba da sayan saba braid musulmin Kaduna ماذا أصاب قومنا يا قومنا احذروا الله ne zai sauko sama mana yakin nan ne وجعلنا لكل شيء na نحن من الأسباب antum بقايا ummatin mahamudatin رفعت لواء الخير في المأمور أنتم جنود محمد ودعاته فتقدموا للخير بالتبشير صونوا حمى الإسلام من أعدائه الراكضين وراء كل كفور يتي كوني فاتن دنيا يوم كوني برقشن ده كربو إن بابو والله البركة كذا دنجري كشيرون كسكو هكذا مصور منا رأي ده قروتشمو da wanji cikin jininmu Yau ai ko dan mu su taso su yi alfahari da al'aslaf din su ya kamata mu motsa li'anna fil haraka baraka fil haraka baraka kalimatun nubandinuha gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ibn ahmar wallahi lokacin da a shekara 887 da ya ɗauki masarautar garnata ita ce dama ta ƙarshe a hannun musulmi da ya miƙa ma alfonso abin nan fadinan na biyu da matarsa isabila kuka yake yi sai uwarsa ta gan shi ta ce kana kuka ko yi kukan ba ka da maganin kuka ha'ini kake yi na yi bakin cikin cewa ni ce uwarka ka ha'inci al'umar annabi muhammad da wani ido za ka kalli manzon allah inna lillahi wa inna ilaihi mu فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيف لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال yau da mata irin waɗancan matayen ne da an fifita su akan maza ko da ga da larabci rana aka bata ta'anifi wata aka ba shi tazkiri ai baya nufin rana ko wata na da fifiko akan me tabki ibki buka Allah ya ruddu mulkak faqad khunta Allah wa rasulahu bi ayi aynin tanzuru ila rasul Muhammad yawm al qiyama ya ibn al-ahmar ya kai dan al-ahmar ka hade kasar musulmi kasar da jinin al al'ummar manzon Allah aka samu ka miƙa ma'arna ka ƙasƙantar da al'ummar manzan Allah yaya za ka gaya wa annabi in kiyama ta tsaya mace ce ke wannan magana ya jama'a ba za mu lura ba ba za mu farka ba ya kaumana ya kaumana ya kaumana haka za mu rayu a wulakanci wallahi billahi tallahi mun gwamnati mutuwa da rayuwar wulakanci muna so mu a makarantar annabin mu bane la ya tamanna na ahadukum al-maut la kar dan ku mutuwa ya dai ce Allahumma Allah ka raya ni muddin rayuwa ta fi ni ka kashe ni mutu amma abinda muke cewa wannan bai karo da wannan ba da rayuwar kaskanci gara mutuwa magabata sun faɗa ɗaya daga cikin suna cewa almaniyya ta walar daniyya wata jallud walar taballud ra mutuwa cikin izza da wulakanci khubayb ibn adi ne ya faɗa falastu ubali hi na uktalu musliman ala ayi jan kana fi llahi masra'i wa dhalika fi dhati ilahi wa in yasha yubarik ala ajza'i shibn mazza'i ibn al-ahmar la ilaha illa ya yarda dukkanin waɗannan yarjoniyoyin ya sallama makafarai wannan yaki na yanki na musulmi shi alfanso. da ya kai yaƙi wato wancan wuri da ake kira jabal tariq kun san abin da ya faru sai je kewaye jabal tariq suka yi kwana da kwanaki amma sai Allah ya aiko musu annoba shi sarkin kirista din da dukkanin sojojinsa aka ce suka halaka suka mutu shi kansa ya gamu da annoba alfonso da aka yi tattaro sojojinsa na kiristoci zai koma gida to a hanyarsa ta komawa gida dole sai da ya bi ta garnafa garrafa inda ibn al-ahmar ke shugabanci sai ibn al-ahmar ya ba shi dama ya zo ya wuce ta kasar musulmi ko soja ɗaya bai aika tare shi ba kun gane ko mutumin nan kafire ne ya kai hari kasar musulmi ya kashe na kashewa Allah ya aiko musu da annoba suka mutu shi kansa cikin zazzabi ya zo mutu kwakwai rai mutu kwakwai zai wuce ya bi ta garinka me ya kamata ka yi ka ƙarasa shi لكنه ما فعل ذلك وفر له كل أسباب الراحة ومكن له يبي تكسر بما wannan bane sai da ya umarci waɗanda za su bi ra'ayinsa wai su yi zaman makoki saboda mutuwar kiristocin da suka kai hari ishbile yankin musulmi waɗanda suka ƙi suka ƙi a kuma azabtar da su gwargwadon juya musu bayan da juya musu bayan suka yi to da irin wannan me zai sa andalus ba za ta faɗi ba a hannun waɗancan mutane bayan ga hadisai da yawa da suka yi magana kan ainihin wato muhimmancin a juya makafirai baya na faɗa ɗazumin aufaƙa urul iman alhubbu fillah wal bughdu fillah wa huwa hadisun hasan a wata ruwaya wasu urul iman الموالات والمعادات fil